Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hawa Muhammad. Yau rana ce ta Juma'a kamar da kuka sani rana ce da muke baku daman yin tsokaci game da abin da ke ci maku turo a ƙwarya. Za mu fara da sakonin da kuka turo ta manhajar WhatsApp. Assalamu alaikum wa radiyon Faransa A radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama dangance da ƙarshen mako rana ta Juma'a mai albarka muna jin daɗi kwarai radiyon Faransa domin mu tofa albarkacin bakin mu bisa abin da ka ci mana tuwo a ƙwarya. Yau tsokacin da nake son in yi bisa bakin haure ne wa'anda suke nan a nan jihar mu ta Agadas saboda kwana fudu suna zanga-zanga suna so a maida su gidajensu saboda sun kai wata bakwai zuwa takwas ma wasu suna da iyalai suna zanga-zanga tare da polisai suna jefe-jefe suna tare hanyoyi kaga wannan abu bai yi kyau ba muna kira ga hukuma ta oem wadda take da alhakin ɗaukar yauninsu suna so a maida su gida a maida su gidajensu saboda abin kai ya kawo matsaloli tsakanin al'ummomi wanda ke zamana a cikin agadas a gaskiya unguwoyin da suke ciki suna cikin damuwa shine muke kira ga hukumar gargajiya da ta bariki da wannan kungiya da ta ɗauki yauninsu a yi ƙoƙari a biya musu bukatunsu kuma a maida su gidajensu da fata an lahiya radio faransa ya rafi maimakon magana alkasun babu liman a daga jihar agadas salamu alaikum Sunana Bala Yaro Mada daga jihar Zamfara a Najeriya. Fatan alkhairi ga jinjina ga shugaban 'yan sanda na jihar mu ta Zamfara, Mr. Yusuf Kolo. ala hakika wannan shugaban 'yan sanda ka cancanci abun a yaba maka. Dubo da irin ayyukan da kake gabatarwa a wannan jiha da ka zo, babu dare, babu rana, sannan babu sani, babu sabo. Ga dukkanin irin wanda ake ganin cewa bara gurbi ne, mafi akasari wa'annan wa'anda ake kira informa, wa'anda suke bada bayanan sirri ga barayi. Mun ga namijin kokarinka haka wanda ana bi a fadin jihar Zamfara birni da ƙauye sako da lungu ana kamo wayannan bata gurbi ubangiji Allah ka kara maka nasara Allah ka ƙara baka ƙwarin gwiwa ga wannan aiki da kasa a gaba sannan muna kira ga hukumomi a zurfafa bincike duk wanda aka same shi da hannu a harkar ta'addanci a Zamfara ko da wane ne muna so mu ga an gurfanar da shi gaban kotu kamar yadda muka ga ana gurfanar da informomi wayanda aka kama a gaban rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara tana ana gabatar da su ana musu bayani suna ba da bayanai abubuwan da suka aikata so lalle muna son mu ga babu dare babu rana duk wanda aka kama kowane ne shi a gurfanar da shi gaban kotu domin doka ta yi halinsa ubangiji Allah ka ba mu dawamammen zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da kuma Najeriya baki daya mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi mai magana Hakilu Wanzam daga nan birnin tarayya A yau muna miƙa yan uwan musulmi musamman na arewa wanda da ma na ƙasashen duniya wanda ibtila'in ruwa ya musu ambaliya da rusa da ambaliya. Muna jajanta musu ma muna mai janyo hankali ga mahukunta gwamnati su taimaka su yi ƙoƙari taimaka ga wanda al'amuran ya shafe su su kawo musu doki mutane suna cikin wani ruwan hali ba gida mahalli ba mahalli ba abin da za a ci ba ba ba din ta yi yawa sura muke masu jan hankali ga mahukuntan mu su yi kokari su kawo ɗauki na gode allah ubangiji ya kawo ƙarshen abin allah mana mai kyau Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai albarka mai magana Musa mai gari ka tallari karamar koro malama Dori jihar Jigawan da aka fi sani da Musa BBC. Yau Juma'a ko Abu da take da farkon nawa ma'aikatan sashen Hausa na Radio France fatan alkhairi kyakkyawan zato da fatan kuna cikin koshin lafiya. Muna fata da addu'a wannan zaɓe da yake zuwa mana na shekara ta uku Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su canja mana al'amuran da suke damun ma rayuwa a wannan ƙasa mu Najeriya. Na gode a Hausa tashi lafiya. Uh, asalamu alaikum gidan rediyon Faransa sunana Comrade Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To da yake yau ranar Juma'a rana ce tamu kuma mu yau a ƙaramar kuma mulkin shinkafi to abin da ke damuwar mu shine matsalar ga ta tsaro wadda ke son ta sake dawowa wanda ba mu fatan ta sake dawa don haka muna kira ga gwamnatin tarayya da su 'yan umu waɗanda ke ɗauke da makamai don girman allah dukan mu ji tsoron allah mu sani dai yan uwa muke kuma mu sani wuri guda muke kuma mu sani duk abin da za mu yi yan umu ne muke wa ba wai wasu baki bane don haka muna kira ga duk wanda ke da wani abu wanda yake ganin cewa yana son koya yi wani abu wanda ba na daidai ba zuwa ga dan uwa ne to don Allah mu ji tsoron Allah mu bari kasar gadi ta mu ci kuma garin shinkafa garin mu ne so muna fatan Allah shi kawo mana zaman lafiya Allah ubangiji kuma shi ba kowa hankuri a zama abu daya domin sai an hada kai ne za a ci gaba Allah ya kawo mana zaman lafiya na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara assalamu alaikum gidan rediyon faransa kuna tare da baban fatima garnasko gangan karamar mafita mulki ta shagari sokoto state nigeria to of faransa yau juma'a kirana ga 'yan takararmu na najeriya na shugabannin kasa da kananan hukumomi kananan hukumomi dukkan 'yan takararmu ina roƙonsu su ɗauki wannan zaɓen da za a yi allah ke ba da mulki kuma shi ke hana mulki duk wanda allah ya sa ci mulki sauran 'yan takarori su yi hankuri su goya mashi baya saboda shi dai an san takara mutum guda zai ci to duk wanda allah ya ba wannan mulkin don allah sauran 'yan takarar su goya masa ba don kasan mu ta zauna lafiya duk mai niyyar shari a cikin wannan zaben da ake tahe allah ka wani maganin sa, allah ka ba mu zaman lafiya a najeriya ba mu hankali a tashi lafiya gare da faransa ba tare da baban fatima ganin su ganga assalamu alaikum rpe hausa sunana musa malam Indu. Kazo da magaran jamhuriyar Nijar mazaunin birnin Yamai. Albarkacin wannan rana ta Juma'a ina yi ma al'umma musulmi kowa da kowa fatan alheri. Sannan zan yi amfani da wannan dama in jajanta ma al'umma na yankin na yankunan mu daban-daban wanda ambaliyar ruwa ta shawa da kuma rasa rayuka da suka samu. Ina jajanta musu muna musu fatan Allah ya mayar da alheri. Allah kuma ya tabbatar da alheri Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya mayar mana da alherin abin da muka rasa sannan ina kira ga al'ummar mu tashi da addu'a mu yi ƙoƙari mu zamanto masu haɗin kai da sanin ya kamata wannan shine abin da nake kira ga al'ummanmu musulmi da kuma hausawa da kuma tuba da buzaye. Assalamu alaikum Radio faransa International suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura tare Nijeriya hakika yau ranar asabar modu inda kuke ba mu namu na kanmu muna godiya Allah saka da alkhairi zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga jama'a al'umma don Allah ga mata mu dinga tsabta a gidajenmu da cikin gidajenmu da bayan gidajenmu da ko ina mu gyara gudun kwalara yadda take fama a ƙasar nan tana zama alloba sai dai mai addu'a Allah kuma ya ba mu lafiya ta zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci eh, ya kamata je alka yin tsafta alka gyara gidaje alka gyara jiki domin kwalara wani da take fama a cikin wurare kuma malaman tsafta kamata su rika duba gurare daban-daban cikin gida da ko'ina hatta da nama da ake kawowa cikin garuruka ya kasance ana duba shi mai kyau ne ina muku fata alkhairi rediyo faransa ku ta lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta shafin mu na Facebook. Nasir Sani zai karanto mana su. To hawa ga yadda sakonnin nasu ya zo mana a shafin mu na Facebook. Zan fara da Comrade Kaka Alhaji Bukar Gursuma ya ce bana jihohin najeriya da dama na fama da ibtila'in ambaliyar ruwa sai dai hakan ya biyo bayan kiraye-kirayen da masana suka yi na a ɗauki matakan kariya na hana afkuwan hakan sai dai kash dukkanin ɓangarorin biyu na talaka da mahukuntan ba su amsa kiran da masana suka yi ba duk da cewa talakawa sun yi iya bakin ƙoƙarinsu daga ƙarshe muna kira ga duk wanda yake da ƙarfin taimakawa walau na kuɗi walau na ƙarfin jiki ya taimaka ganin an shawo kan wannan annoba. Sai kuma Aliyu Ibrahim Makoko daga jihar kebbin Najeriya. Inda ya ce babban bacin raina shine halin ko in kula da gwamnati ke yi wa talakan Najeriya, kama daga matsalar tsaro, tsadar kayan masarufi da dai shauransu Shi kuwa garba na hali kamba kebbi cewa ina kira ga asu su bi umarnin kotun najeriya a kawo ƙarshen wannan yajin aiki sannan mahmud mani ya ce salam arafai hausa muna jin daɗin wannan dama da kuka bamu na mu ma mu bayyana ra'ayoyinmu a wannan rana abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya shine yadda matasa ke jefa kansu cikin masu garkuwa da mutane to allah kyauta sai aminu adamu malam madori da Umar Babanya ya so dangi da kuma Comrade Hassan Hamza Sulaitan Karkar daga jihar Jigawan Najeriya suka ce Assalamu alaikum Arafa Hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da masu hannu da shuni da su taimaka wa al'ummar da iftilayin ambaliyar ruwa ta shafa a jihar mu ta jigawa domin hakika suna buƙatar tallafin gaggawa duba da irin halin da suke ciki muna addu'ar Allah ya maida musu da alkhairi ya ji kan waɗanda kuma suka rasu amin sai usman manika mai ruwa rod daga funtuwar jihar katsinan nigeria ya ce da farko ina ma daukacin ilahirin ma'aikatar radio france international fatan alkhairi a yau ni abin da ke ci mun tuwa kwarya shine matsalolin tsaro da ke addabar yankin namu na arewacin nigeria wadda lokaci ya yi da ya kamata mu fito mu kare kanmu domin shine hanyar kawo karshen wannan matsalar ta tsaro da fatan allah ya ƙara zaunar da mu lafiya baki ɗaya amin sannan adamu ba manga kauji ya ce ni adamu ba manga kauji abin da ya fi damuna shine yanayin tsadar rayuwa komai ya ƙara kuɗi kafin ka samu naira dubu ɗaya kuma sai ka sha wahala ya kamata gwamnati ta duba talakawan najeriya ta magance musu wannan matsala sannan mustapha fato mai filas ya ce mu dai har yanzu matsalar rashin tsaro ita ce babban abin da ya fi damunmu kuma muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshensa mun gode fatan alkhairi ga arafai hausa Sakon ƙarshe kuma zan karanto shi ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori ya ce asalamu alaikum Arafa Hausa da fatan dukkan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuke ba mu damar kowane juma'a muke bayyana ra'ayinmu zan yi amfani da wannan damar in jajanta wa 'yan uwanmu mutane guda goma sha ɗaya waɗanda aka kashe a farkon makon nan a garin tumur da ke jihar difa wadda ke jamhuriyar nijar allah ya ji kansu ya sa aljannar firdausi ce makomarsu da mu da muke raye kuma Allah ya sa mu cika da imani amin summa amin to hawa kin je da sakon nasu da ya kasance gare ki a gaida nasar sani Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko da sako ta shafinmu na Facebook ko kuma sakon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Assalamu alaikum Radio France International AFI suna Musa da asalin gurbin su take shatawa a jamhuriyar Jamhuriyar Zamani a garin makaɗa da ke cikin jihar tawa a jiya. nijar eh, yau ce ranar da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna to a ƙwarya eh, yau zai yi bayani akan yadda matsalolin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a wannan yankuna namu da aka yi la'akari da shekarun baya muna zama cikin salama amma al'amuran duk sun cakule sai hankali e muna kira da gwamnati da ta ci gaba da ƙara ƙaimi domin ta magance mana wannan matsaloli na tsaro da ke ci gaba da damu ta yadda ake hana manoman mu noma kuma ake koran mu akan hana su kiwo eh ina kira da gwamnati ta Allah ta sa hannu domin a ga an magance wannan matsala eh na gode yafi Hausa Musa da kama kada Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Faran sunana Mustapha Bayan Mega daga nan guso jihar Zamfara tarayyar Najeriya sashen Hausa gidan rediyon France ina mai shaida muku cewar Allah subhanahu wata'ala ya jarabce ni da samun haɗari har na samu injuri ga kafa so ina baran addu'a zuwa ga ma'aikatan gidan rediyon France ga baki ɗayanku da al'ummar duniya da ke bibiye da sashen Hausa gidan rediyon France ina baran addu'a ga kowa da kowa dangane da wannan injuri da na samu so ina roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya bani lafiya da ni da kullum al'ummar da ke kwanci gidajensu ba su da lafiya da asibitoci wuta so Allah ya ba lafiya ga baki daya Saƙona na biyu ga al'ummar musulmi yan ƙasa ta yan Najeriya da mutanen Afirka da duniyar musulmi ga baki daya wannan itila'i na rashin tsaro da ke addaba al'ummar duniya ga baki daya Allah shi kawo muna ɗauki da ma wannan tsada rayuwa da ake fama da ita a faɗin duniya. Assalamu alaikum Radio France International. Mai magana baba gana Alhaji Isa Damasak. RFI ina so ku bani dama na jajanta wa 'yan uwanmu waɗanda iftila'in ruwa ya shafe su a sassa daban-daban a ƙasarmu Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da Chadi. Hakika matsalar ruwa bana ta zama mana wani abu. Sai dai fata muke Allah ya sa wannan kafara ce waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu. Mu da wajenmu yanzu lafiya Allah ya kiyaye. Eh, Allah ya sa hakan ta zamto ita ce kafara ga waɗanda suka rasa rayukansu dukiyoyinsu da ma muhallinsu Allah ya kiyaye na gaba na gode mai magana baba gana alhaji isa da masak a tashi lafiya rfi anan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin nasir sani da ya taimaka wajen tsara shirin da injiniyanmu na yau hassan alhassan suleja Ni hauwa Muhammad ke cewa a huta lafiya.